Barka da zuwa tashar cuta da magani TV. A wannan tashar za mu dinga kawo muku magungunan cututtuka kala-kala na gargajiya da yadda ake haɗawa da kuma yadda ake amfani da su. Tushen matsalolin ma'aurata a yau da yadda za a magance shi cikin sauƙi. Waɗannan abubuwa guda biyar da zan jero su ne tushen duk wata matsala da muke fama da ita a gidajen aure a yau na kawo su ne a takaice zan kuma ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ne bayanin su sosai da yadda za mu ɗauki matakin gyarawa insha Allah abu na farko dai shine rashin tsoron Allah zan fara ne da tsoron Allah saboda shi ne mabuɗin dukkanin aikin alkhairi kuma makullin dukkan sabo da san zuciya maganar gaskiya yanzu akwai ƙarancin tsoron Allah a cikin al'ummarmu kasanta a zamantakewar aure idan na ce rashin tsoro ba ina nufin rashin ilimi ne ba ko rashin sanin ya kamata a'a an sani ake take sanin abewa son zuciya mafi yawan matsalolin aure a yau suna samuwa ne daga bin son zuciya da yin abin da aka ga dama saɓanin abin da Allah ya yi umarni da dukan mu mazan da matan da za mu ji tsoron Allah mai biyayya ga tsarin Allah da wallahi matsalolin da muke fama da su da yawa sun yi ƙaura. abu na biyu kuwa shine rashin sanin muhimmancin aure aure shine hanya guda ɗaya tilo ta samar da nagartacciyar kuma sahihiyar al'umma sannan kuma shine kaɗai hanyar gina kowace irin alaƙa amma maganar gaskiya shine hausawan yanzu da yawa ba mu san muhimmancin auren ba kawai dai muna faɗa a baki saboda mun bar abin da yake da muhimmanci mun koma muna rara a gefe abinda muka fi ɗauka da muhimmanci a sha'anin aure shine hidimar auren da sharholiyar da ake yi a yanzu a wajen biki yan amarya hankuransu me za su kai maɗiyarsu ta wuce gori furnitures da sauran tarkacen da idan suka yi wasa za a dawo musu da su tare da ɗiyarsu dalili kuwa ta je tana ma namiji abin da ta ga dama saboda rashin sanin muhimmancin mijin da auren gaba ɗaya ango da amarya kuma sun fi mai da hankalinsu wajen tsara ibin ɗin bikinsu yadda za su shiga tsara tsara shi zaman auren a ƙashin kanshi ba mu ɗauke shi da wani muhimmancin da za a shirya masa ba mun ɗauke shi wani abu ne na je kanayi ka ko wani al'ada da aka saba da shi duk kuwa mun manta da cewa addini ne kuma ibada ne mai girman gaske da yake ƙunshe da falala mai tarin yawa kuma kamar sauran bidiyo'i shi ma aure Allah subhanahu ta'ala ya tsara mana yadda zai kasance tun daga neman auren har zaman gidan auren akwai abubuwa masu matuƙar muhimmancin gaske da ya ƙunsa amma ba su ne kan gabanmu ba shi yasa ore, yanzu ya zama abin da ya zama to mun bar umarnin Allah a cikinsa mun waiwatar da shi ta ya za mu ga yadda muke so abu na uku kuwa shine rashin ilimin zaman aure bayan rashin sanin muhimmancin auren sai kuma rashin sanin ilimin auren wanda ilimi ne mai girma da faɗin gaske da ya kamata kowane saurayi da budurwa su samu kafin su yi aure iyaye na taka muhimmiyar rawa a wannan ɓangaren musamman iyaye mata saboda mafi rinjayen tarbiyyar yaranku mazan da matan duk yana hannunku ne. Kenan a nan ku kuke da alhakin koya musu zamantakewa da yadda za su gina gidajensu su ne za su jagoranta a gaba kuma hakan ba zai yiwu ba har sai kuma kun siffantu da siffa mai kyau a zamantakewarku. irin siffar da kuke so ku ɗora yaranku a kai domin shi yaro yana kula abin da ake aikatawa yake gani ya fi mishi tasiri akan abin da ake faɗa masa ku tarbiyyantar da yaranku cikin so ƙauna da tausasawa ku koya ma yaranku maza yadda za su zama mazajen wasu kuma iyayen wasu yaranku mata su kansu su iya kula da kansu a matsayinsu na mata su san haƙoƙinsu su san haƙoƙin mazajensu a kansu su san yadda za su fahimci mazajensu su zauna da miji cikin girmamawa da kyautatawa su sanya za su tarbiyyantar da yaran da za su haifa a nan gaba amma yanzu yarinya ba za ta san waɗannan daga wajen mahaifiyarta ba illa iyaka za a koya mata girki da gyaran gida ne sai a social media ne da ƙawaye suke gazaƙin zaƙal a kan wannan wanda bai kawo mana wani mafita sai ma ruɗani saboda kowa da inda alƙalaminsa ya dosa kowa yakan yi rubutu na iya ransa ne wannan kuma babban ƙalubale ne a gare ku iyaye ku tashi tsaye ku ɗauki ragamar sanar da yaranku ilimin zamantakewar aure shin menene aure menene a cikinsa matsalolin shi da kuma hanyar gyarawa ko kuma ku bar social media da ƙawaye su buɗewa idan yaranku su raba musu hankali abu na hudu shine rashin fahimtar juna kafin da bayan aure fahimtar juna tsakanin masoya ko ma'aurata shi ma abu ne mai gayar muhimmanci yana da matuƙar faɗi sosai sai dai mun fi ba shi ma'anar fahimtar abin da abokan zamanmu suke so da wanda ba sa so kawai alhalin za mu iya fassara shi da ma'ana uku zuwa hudu. Ma'ana ta farko fahimtar halaye da ɗabi'un junanku da yadda za ku magance wanda ba kwa so a tsakaninku ko ku koyi zama da su misali yawan fushi tsaurin ra'ayi da dai sauransu. Na biyu fahimtar junanku ta fannin abin da kuke so da wanda ba kwa so misali abinci, turare, kolo da dai sauransu. Na uku, fahimtar bambancin ra'ayin da ke tsakaninku da ƙoƙarin samun daidaito, misali, bambancin fahimta, aƙida, son haihuwa da yawa ko rashinsa, ci gaba da karatu, aiki bayan aure da dai sauransu. Abu na hudu, fahimtar me ya fi so ko ta fi so a tattare da kai ko da ke, sannan kuma ta wace hanya saurayi mijinki ke nuna miki so sannan kuma shi wace hanya yake so a nuna mishi so kai ma kuma ka fahimci na ta hanyar na nuna maka so da hanyar da tafi karɓan naka so wannan yana buƙatar bayani sosai zan faɗaɗa zuwa gaba insha Allah za ku iya fahimtar abubuwa da yawa a cikin waɗannan kafin aure amma wasu sai bayan aure ne za ku fahimci haƙiƙaninsu sannan kuma rashin samun wadatar fahimtar juna yana iya haddasa matsala mai girman gaske da za ta iya kaiwa ga rabuwa abin da ba ma fata kenan abu na biyar rashin kula da lafiya gyaran jiki yanzu muna wani zamani ne da cututtuka sun yawa sosai kuma mun sani akwai cututtukan da suke da tasiri a zamantakewar aure sosan gaske wanda yanzu suke damun mata da maza duka matsalar shine ba mu damu da mu san su ba ta yadda idan mun kamu da su za mu nemi magani mu warke sai mu bar su har sai sun girma sun haddasa mana matsala a zamantakewar aurenmu. abin da ya kamata shine tun kafin aurenmu masu saurayi da budurwa su tabbatar sun tsarkake kansu daga duk wata cuta irin wannan saboda yawansu suna yaɗuwa ne ko ma ba ku yaɗa ma abokan zamanku ba akwai cutarwa sosai wallahi sai ku gani tun ana haƙuri har abin ya girma da zai ɓata muku zaman auren gaba ɗaya. sai kuma gyaran jiki shi jikin mutum musamman ma mace a koda yaushe yana son gyara ne kullum bikinki na samun naƙasa ne kina haihuwa ke ko ma ba kya haihuwa ba ya kamata ki saba da gyaran jikinki saboda jikinki shine jarinki komai na jikinki ƙawa ne an yi shi ne don ya burge mai gidanki ya ja hankalin shi idan kika bari ya lalace hankalinki za ki daina burge shi kwata-kwata ya fara yi miki wulaƙanci, saboda haka mai diya garki wasa da gyaran jiki tsaftar jiki kwalliya da ado kamshi da dai sauransu kuma maza kuma maza ya kamata ku riƙa kula da tsafta gayu ko gyara jikinku ko kuma saboda mu ma mata muna so mu ganku da kyau da tsafta domin yana ƙara soyayya. A yanzu saura abu ɗaya kacal ya rage muku kuyi shine ku subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon shiri a sanar da ku a